السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kamar yadda muka saba a ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai suna al-muqaddimatul hizbiyya lil jama'atil azhariyya fi mazhab al-imam malik bin anas rahimahullah ta'ala talib abul hasan ali al-maliki al-kadhili idan ba manta ba a darasinmu wanda ya gabata mun kammala bayani dangane da abin da ya shafi dokoki na ainihin azumin wata ramalana musamman idan mutum ya karya azumi da gangan ga abin da zai yi inda kuskure ne ma ga abin da zai yi to a ci gaba a wannan darasi na ashirin da ɗaya sai ma laifi albabul khamis babi na biyar filiti kafi babi ne da zai bayani akan abin da ya shafi itikafi wa haqiqatuhu haqiqanin itikafi al-lubtu fil masjid lil ibada shine zama a cikin masallaci domin ibada ala wajhin makhsusin a bisa fiska ke mutum zai je masallaci ya zauna a fiska ta musamman domin ya bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine ake kira da itikafi kamar yadda Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid ma'ana alhali kuna masu itikafi a masallatai kuna ayyukan ibadan itikafi a masallatai to kada ku kuskura ku rungumi matayenku Abin da ake nufi shine ba a saduwa da iyali to wannan doka an ambace ta ne don a gwada bambanci tsakanin hukunce-hukuncen itikafi da hukunce-hukuncen azumin watan ramalana da daddare ko da rana domin idan mutum yana azumin watan ramalana da rana haramun ne ya sadu da iyalinsa amma da daddare haramun ne ba haramun ba ne to idan yana itikafi fa to da rana da daren duk haramun ne ya sadu da iyalinsa shi yasa Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid wannan kenan wa aqalluhu yawmun wa layla mafi karancin itikafi shine wuni da dare ya zama awoyi 24 kenan wannan ga masabar malikiya ne amma waɗansu sabobi suna ganin mafi karancin itikafi shi ne wato dare saboda hadisin umar ɗan kafaru Allah shi kare dare ya ce wa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na yi bakance a zamanin jahiliya inni nazartu fil jahiliyyati an a'taqifa layla na yi bakance a lokacin jahiliya wato zan yi itikafin dare guda a masallaci mai alfarma sai annabi ya ce ko sai manzo Allah ya ce to ka cika bakancinka to wannan ki yake gwada cewa mafi karancin itikafi shine awoyi goma sha biyu tunda an ce laila kuma babu nahara idan da an ce laila na hara, to shine zai zama awa hudu. amma da aka ce laila babu na hara. ko da an samu wata ruwaya ta ambaci na hara, to ruwayan wannan kare bai inganta ba Abinda ya tabbata laila dare guda ɗaya daga faɗuwar rana zuwa fitowar alfijir kenan to kaga za a samu awa goma sha biyu ko ma bai kai goma sha biyu ba wannan kenan to don haka ga masabar malikiya mafi karanti na lokacin da ake kafi, ana yi ne kwana ɗaya amma a wajen waɗansu masabobi wato dare ne mafi karanci shine lokacin dare awa goma sha biyu kenan to kafin mu je mu samu wata matsala a gaba yana da kyau mu warware yara tun da masabar malikiya suka ce mafi karancin itikafi shine yawman walaila to a gaba za su ambata mana cewa ba a yi itikafi sai da azumi ko a cikin wata ramalana ko a wajen wata ramalana kaga kenan idan za ka yi itikafi da rana dole ka yi azumi tun da ba a yin azumi da daddare su kuma waɗancan sai suka ce ka yi azumi a lokacin itikafi musahabi ne ɗaya ne daga cikin ayyukan lada ko ayyukan ibada idan ka ga dama kana iya itikafin ka babu azumi sai ka kama waɗansu ayyukan ibada daban kuma suka ce duk wanda ya ce itikafi ba a yi sai a watan ramalana suka ce wannan magana ba ta da ƙarfi ba daidai ba ne ko da yake ko masabar malikiya ba su ce sai a watan ramalana ba su abinda suka ce dole ne a yi azumi amma ba lalle a watan ramalana ba dalili shine maza Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya yi kabi a watan shawwal don annabi yana itikafin kwanaki goma a cikin watan ramalana ya fito sai ya ga an keɓance wani waje ya ce wannan nawa ya aka ce matarsa wacce can fa matar ka wacce can fa matar ka wacce sai ce ya fasa sai ya koma gida kun zan mata wani lokaci yanzu suka ga ka buɗe musu suka samu buɗe to sai a hankali sai ya ce ya fasa amma sai a watan shawwal kaga watan shawwal kuma watan sallah ne sai manzo Allah ya yi itikafin kwanaki goma to yi ne wadanda suke cewa ai fitu shawwal ma ya yi cikin itikafi ya yi cikin itikafin sare ne amma wannan magana babu tabba amma abin da ya tabbata annabi ya yi itikafi cikin watan shawwal to wanda ke yake gwada cewa ba lalle a yi itikafi a watan ramalana ba za a yi a watan shawwal watan shawwal din nan annabi yana azumi ne na nafila ko kuwa bimana ya dauki azumin nafila ko bai dauka ba to mu tafi a itimali cewa annabi ya dauki azumi ya yi azumin babu cikakken bayani domin saboda a dan goyi bayan fahimtar mazhabar malikiyya da suke cewa ba za a yi itikafi sai da azumi ba za a yi itikafi wato ba tare da azumi ba amma sauran masabobi suka ce to tunda watan shawwal yayi kuma ka ce kwana goma kuma a cikin nafsin hadisin ba ce duka ya yi azumi ba wanda shi yake da tabbatar da cewa ana iya yin itikafi ba tare da azumi ba ina fata an gani idan mun je kan matsalan ba sai mun yi dogon bayani ba wa akmaluhu akaratu ayyamin mafi kamalan itikafi kwanaki goma domin abinda annabi ya saba yi kenan nana aisha radiyallahu anha ta ce maza Allah yakan yi itikafin kwanaki goma a cikin watan ramadan bayan rasuwan annabi sun mata kafa a zuwa juhu min ba'de sa'annan sai matayensa suka yi itikafi a bayansa bayan annabi ya bar duniya su kuma sai suka shiga suka kama yin itikafin kwanaki goma goma goma kamar yadda maza Allah yake sai dai akwai ruwayen da ta ambaci cewa annabi yana itikafin kwanaki goma amma a shekaransa ta ƙarshe a rayuwarsa lokacin da aka maimaita masa alkur'ani a sau biyu sosai sai ya yi itikafin kwanaki ashirin amma daga kansa kuma shekara ba ta zagayo wato ramadana ba ta sake zagayo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ina fata ana tafiya tare da ni To a karkashin ire-iren waɗannan abubuwa ne ake fitar da matsaloli sai ka samu dalilai wanda duk inda ka je ka yi magana za ka kafa hujja da ɗaya daga cikin dalilai wa malo huwa sharatu ayyamin wannan yake gwada kenan idan aka wuce kwanaki goma a itikafi to an shiga wani abu daban tunda ya ce wa akmaluhu eh mabi karanci kwana daya a tsakani kuma akwai kwanaki biyu ko uku ko biyar ko bakwai ko makamantan haka mafi kamala kwanaki goma to in kai kwanaki sha biyar ko ashirin fa sai a ce ya halatta alhali ibadan da za ka yi cikin kwanaki sha biyar ko ashirin ya fi na kwanaki goma domin ba kowa ne zai iya yin itikafin kwanaki ashirin ba yana da wuyan sha'ani saboda masabar malikiya a nan suna karfafa ainihin abin da annabi ya yi ainihin abin da annabi ya yi amma nan idan ba shiga saɓanin kawa'id na usuliya ba idan aka shiga saɓani na kawa'id na usuliya sai a ce a ƙarshe menene annabi ya yi a rayuwarsa wannan kenan wa huwa min nawafilil khair itikafi yana daga cikin nafilfili na alheri ne ma'ana ba wajibi ba ne babu inda aka ce itikafi wajibi ne duk da kasancewa Allah ta'ala ya ambace shi cikin ƙur'ani balo-balo amma ba wajibi ba ne saboda akwai ire-irensa inda Allah ya ambata cikin ƙur'ani sannan kuma ba wajibi ba ne don aka yi itikafi ba wajibi ba ne wala huwa arkanun arba'a sai dai yana da rukunai guda hudu duk da ba wajibi bane to akwai rukunai sai an kiyaye rukunai in ba haka ba to za a ba ta itikafi al'awalu rukuni na farko ke kuma mai itikafi wane ne ke yin itikafi wa huwa kullu muslimin shine kowane musulmi wanda ya kasance mumayyizin wanda yake rarrabewa ba lalle sai baligi ba wanda ke da yara kanana waɗanda ba su balaga ba suna iya yin itikafi musamman ma yanzu masu hadda za ga sun zo sun yi itikafi don za a ba su hutu cikin watan ramalana to sai su zo su zauna a masallaci domin su maimaita ainihin haddansu domin kada ta kwake, to yasa anan yake kowane musulmi wannan ya gwada kafiri ba yake kafi duka awan da ya yi ga itikafi to kafiri ba za a barke itikafi ba eh, sai dai idan an samu sakaci don ana samun haka za ka samu waɗansu wurare saboda karatu bai yi karfi ba ko karatu bai da yawa sai ga waɗanda ba musulmi ba suna zuwa masallaci ana salloli tare da su da waɗansu ayyukan ibada sannan kuma abokansu za su kwake su kuma su je coci. kuma a yi hidima tare da su sannan idan an samu maguzawa su ma su sake kwasansu a je a yi maguzanci da tsafe-tsafe tare da su to kaga wannan ba addini ba ne shine ake kiransa masu niyya musulunci bai yadda da wannan ba sai dai idan ya zo zai yi bikinsa kai kana masallaci ko kun zo masallaci ya jira ka waje idan ka gama abin da za ka yi ka je ka same shi lokacin da za su yi bikinsu shi kenan kana iya kai shi yaje ya shiga wajen bikin kai kuma ka wuce tunda ya kaga hatta mutum ya halarci ɗaura aure a coci malamai suna saɓani a kai ko da yake tun asali akwai saɓani a kai amma yanzu kuma da yake manyan mutane suna ciki yanzu kuma sai ake aka rikita malamai wani yana goyon bayan cewa ba daidai ba ne a ɗaura aure a wato mutum ya halarci daura aure yana matsayinsa na musulmi ya halarci daura aure a coci to sai kasance kuma ubangidansa sai ga shi an gayyace shi kuma uban gidansa gwamna ne ko shugaban karamar hukuma ko minista in ya ce ba daidai ba ne za a kare masa albashin. daga jami'a zai koma bakar miya ko kuma koriya kyar gaba da kan yi tambayi sai ce eh, dama malamai sun yi sabani da ce to malayin ya eh, sai karanta ni muje a ya kwarai da zarke da ce to malayin sai karanta ni muje sai ka san yadda za ka yi allah ya kyauta ta irin wannan gara a fito a faɗi gaskiya eh, in ka ɗauki fahimtar waɗanda suke ganin inda ya aure ne kawai ba aikin ibada ba za ka iya zuwa to sai kuma ka kiyaye dokoki tun ba yadda za a jana addu'a ka cire hulanka eh kana musulmi wa ke ka cire hula shi ma wanda aka a wanda yake cire hulan ma yake masa cire hula wata yake ban sani ba ko ya aya cikin tsohon alkawari ko sabon alkawari eh, wane ne kirista kirista na'am wanda zai yi itikafi ne kullu muslimin wanda yake musulmi mumayyizin kuma wanda yake bambancewa tsakanin abu mai kyau da maras kyau wato yana da hankali ba lalle sai ya zama baligi ba don a nan ba ce musulmin baligin ba fa yafi min almarati wasabi warraqiqi don haka ya halatta mace ta yi itikafi shi a zamanin annabi mata suna yi wasabi yaro karami ma yana iya yi itikafi matukan dai ba zai rinka fitsarin kwanciya shimfidin masallaci ba eh. domin ko kato ne inda zai yi fitsari a kafin masallaci sai a hana shi itikafi saboda wani yana fama da ciwo irin wannan sai ga kato da shi uban wasu yaran amma fitsarin kwance ke yi Allah ya kawai ke haka ma bawa bawa kima zai iya yin itikafi tun da dukansu suna azumi sai dai mace tana cikin azumi tana itikafi sai jinin al'ada ya same ta aka ce itikafin ta bai baci ba sai ta koma gida saboda kun san ga masabar malikiya ba su ba da dama mace mai jinin al'ada ta zauna a masallaci ba hadisin da yake fa inni la uhillu ni ba zan halatta masallaci da mai al'ada ko mai janaba ba malamai suka ce hadisin bai inganta don haka yanzu mace tana cikin jinin al'ada to sai ta fita ta sai ta gama sarkin ta sai ta dawo amma kaga waɗancan da suke cewa ko babu azumi to tana cikin jinin al'ada tana iya yi kafin ta tunda mace tana yi tana jinin al'ada ba za ta karanta alkur'ani ba ne mace tana jinin al'ada ba za ta yi subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar bane mace tana jinin al'ada ba za ta yi la hawla wala quwwata illa billahi ba mace tana jinin al'ada ba za ta yi Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ba ba za ta yi salatin annabi ba za ta yi saboda haka sallah ce kawai ba za ta yi ba ina fata an gani kun ga kenan akwai fahimtu wato guda biyu الثاني نبي الصوم عظمي فلا يصح بدونه itikafi baya inganta ba tare da azumi ba da masabar malikiya duk wanda zai shiga itikafi to dole ya dauki azumi ko na farilla ko na nafila amma dai dole ne a salisu na uku almutakafu fihi inda za a yi yi itikafi wa huwa almasjidu shine masallaci fala yasihu fi ghairi ba a yi itikafi a cikin shago kuma ba a itikafi a ofis ana yin itikafi ne a masallaci ko malaman islamiyya masu zama a ofis idan ana itikafi su kuma me ne eh, menene to da masu zama a ofis ko da yake aron ma ba a itikafi Eh, amma ya kamata wata ranar liman ya gwada ko yana yi ka bai taba yi kuma eh. to yanzu saboda maslaha ce za ka shiga don ka yi karatu ko ka rubuta hudu ba ko ka abu da yanzu kamar nan ofis yana hade kamar wancan ofis na makaranta yana hade tun da yana cikin haraba wasu suna daukan haraban masallaci masallaci ne wasu kuma sun ce haraba wajen masallaci ne domin zamanin umar ran kafa akwai mutane da suke taruwa za su yi kaji ko za su yi saka ko za su yi dinki ko za su yi menene sai ce musu su fita haraba ko rera waƙoƙi irin na jahiliya sai ce kuje haraba saboda haraba ba masallaci ba ne amma kuma a ta'ad da masallaci to karfe sai aka zo aka bunƙasa sai malamai suka ce to ai haraba ma ya koma cikin masallaci don wani mai yiwa in saboda tsananin zafi ba zai kwana a cikin masallaci ba zai fita haraba ya je ya samu gindin bishiya ya ke fita eh, haraba ko rahaba ya eh, yi duk ɗaya ne da hausa kan juya da larabci kan juya haka ne hmm. saboda idan ka ce haraba haraba shine wato da larabci yaki eh, rahaba kuma shine filin abu shine ainihin larabcin da duk ana iya juyawa kaman gaba ruwa ne da baga ruwa a eh, kwarai da gaske ko da yake an ce wannan ya'yan ne wannan kuma aka ce menene sunan bishiyar? eh gaba ruwa da baga ruwa wane ne ya'yan na'am almauta kafu fihi wa huwa almasjid masallaci fala yasihu fi ghairi tunda Allah ta tabaraka wa ta'ala ya ce ba ruhun. wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid sai ya kawo shi da jami fil masajid al masajid masajid hmm. fala yasihu fi ghairi kuma malamai sun yi bayanin cewa an kaɗauki kwanaki da yawa kaman kwanaki goma kun ga kenan akwai sallar juma'a a ciki to dole ka je masallacin da ake sallar juma'a in ka je masallacin da ba na juma'a ba sai ka fita domin saboda sallar juma'a to yi tikafi ba ce warai da gaske ya sa dole ka nemi masallacin da yake akwai juma'a a ciki idan har kwanakin kafin ka ya shafi ranar juma'a idan bai shafi ranar juma'a ba shi kenan sai ka zaya a masallacin anguwan kudin ya fi sauki sun da an ba da dama mai kafi, idan babu wanda zai kawo masa abinci ya je gidansa ya ci abinci amma magabata su idan suna tafiya gida ko suna dawowa a gida a hanya suke tambaya a an ce wani baya da lafiya to ya yi jikin sa da Allah a gaishe shi don ba zai rasa ya gaishe shi ba amma an ba shi dama ya je gida an ce idan kuma gidansa ma baya kusa akwai wajen sai da abinci an ba shi dama ya je ya sai abinci a wajen kuma zai iya zama ma ya duk wannan an masa sassauci amma fa yana gama cin abincin ya dawo masallaci don kar ya buge da tashi ya je ya samu yan siyasa suna ta mutu sai ya shiga cikin su eh, mutun siyasa ba zai taba karewa ba rigingimun da suke cikin siyasa ba za su taba karewa ba kuma an kace za ka bi gulmace gulmacen duniya wallahi kullum ka fito to akwai topic kullum ka fito akwai topic amma kuma ba zai maka amfani ba kuma ba abin da yake warwarewa saboda haka ka kutsa kai cikin wannan ma babu amfani da zaka samu la yusmin wa la yughni min ju na arabe sai rukuni na hudu al-istimraru ala amalin maktufin min ibada shine mutum ya ci gaba da ayyuka na musamman amma daga cikin ayyukan ibada wa huwa salatu kaman sallah sallolin farillai da sallolin na filfili wa qira'atul qur'ani da karatun alqur'ani malamai suka ce anan hadda karantar da Kur'ani saboda wanda yake karantarwa ai yana taimaka masa wajen zaman hazo ko kuma koyo zaman baka iya sosai ba ko ka shigo itikafi kawai sai ka ga wani alaran ma ka ce alhamdulillah to alaran ma ya zauna ya koya maka kai kuma ka koya a wajensa shi ma daidai ne wa zikirullahi ta'ala sai kuma ambaton Allah madaukake wa yukrahu lahu an yaf'ala ghayra hadhihi thalatha sai dai kuma makaruhi ne ya aikata abin da ke koma bayan waɗannan abubuwa guda uku min ma kuwa ibada ko da kuwa ibada ne wato asali mai iziya shi yana maganan cewa ko ne sallah ko karatun qur'ani ko kuma zikiri ni ne na kara da cewa koyon karatun qur'ani ko koyarwa saboda kowa sharhi ma ya yi magana amma ke yana maganan kawai ka karanta ƙur'aninka daban baka yi abin baka yi ka kama zikiri ka shigo itikafi ba wajen koyon karatun ƙur'ani ba ne don kamar haka yake magana amma dai malamai sun ce akwai sassauci tana iya koyo sun da shi ma ibada ne amma kun ga anan ya ce in banda ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa guda uku kowane irin aikin ibada ne ba za a yi ba ya ce ba za a yi shi waɗannan kawai za a yi eh. makaruhi ne kalli shi da galibin ilim kamar shagala da ilimi amma waɗansu masabobi ba su goyi bayan wannan ba don akwai waɗanda suke amfani da itikafi sai su ce to za mu sauke littafi kaza ba zai ce zai yi karatu tun daga karfe goma na safe har ya zuwa sallan azhar za a samu kamar awa biyu ko awa biyu dare kullum musamman ma kasashen da suka ci gaba kasashen da suka ci gaba ba a dauke wa musa ba za a dauke ruwa ba ba sai ka jira abinci daga gidanka ba su ba su cika cin abinci mai nauyi ba wato mu fada za mu gane abincin da baya da nauyi wato za za mu gane muhimmancinsa da mun huta da noman dawa zai an huta da noman dawa to amma ina ba gane ba to su ba sa cin abinci mai nauyi kuma abin da zai baka mamaki shine wanda bai kai matsayin wato wani babban matsayi ba kowace rana idan ya karbi kudinsa ko dan kudin da yake aljihunsa zai je ya sayo abinci ya kawo masallaci idan ya sayi nasa guda daya zai saya wa mutane wannan duk ya je kamar saudiya da waɗansu kasashen larabawa ya zauna zai gani in za ka je yi tukafi ba ruwanka da tunanin waya kawo maka abinci daga gida ba ruwanka da wannan kawai shiga masallaci za ka samu na buɗe baki lafiyayye sannan za ka samu na tsohuwar shi ma lafiyayye kaga za ka wune kana azumin ka cikin gefe to ya kaga wannan da idan Allah ya wajabta ramadanan ma ya ce da ramadana da shawwala duka za a yi ba abin da ya dame ka duk yi za ka yi to amma ka gaban da mu a najeriya eh, a najeriya ka ce ka za ka kwana goma ma wato da tare-tare za ka kare kwana goma wannan ke to don haka akwai manya-manyan malaman da suke amfani da wannan dama sai dai kun san su ba sa yin tafsiri kamar yadda mu muke yi mu a nan mun yi amfani da wannan dama ne su ba ba ba tafsiri kawai suke yi ba za ga malami wata ramalana yana shiga zai shigo zai dawo masallaci gaba daya zai dawo masallaci gaba daya zai ware lokacin tafsiri zai ware lokacin karatun hadisi zai ware lokacin karatun fikihu sannan za a zo a yi sallah tare da ki sannan wani lokaci zai ɗan yi nasiha sannan da lokacin hutu dole sai an samu wannan waɗansu kuma sukan zo da waɗansu littafai ne suna son su sauke littafan kafin ramala ya kari ya gama nazarinsa sai zo da littafi mai kafi dubu-dubu ko mujalladai daga ranar da ya fara saboda haka zai taimaka masa wajen yada ilimin da yake amma kun ga a nan malai ce makaruhi ne mutum ya shagala da wannan waɗansu kuma sun ce daidai ne a shagala da wannan domin zai amfani al'umma wa kitabatil kathiri min alquran haka ma rubutun qur'ani ko da Allah ramma ne ya zauna yana ta rubutun qur'ani a sai dai ta karatun qur'ani anan ma makaruhi ne eh, amma waɗansu ba su goyi bayan wannan ba sun ce domin da rubutun qur'ani din domin idan kana rubuta abu da karanta shi da kake yi kowanne yana da muhimmancinsa rubutun shi ma yana da muhimmancinsa ya za za ga wanda ya haddace Qur'ani zai zo ya rubuta ya rubuta na farko ko da an samu kuskure ya rubuta na biyu in ya riga ya saba shi kenan ya riga ya haddace ga inda za a sa kaza ga alaman kaza ga ya gama haddacewa dogara ma wannan da ake bugawa na hafsu shi yana da dan sauki ba ya da abe ba yawa kamar na warki to rubutun nan da yake yana da zama a kan to anan mala ya ce sai dai karanta amma ban da rubuta wa an yakuna imamar ratiban haka kuma ya kasance liman ratibi eh wanda zai yi tikafi ba ya kasance liman ratibi shine ko a shirki sai da yake to liman ratibi in aka nada liman ratibi kike nan zai aiki a masallaci da wajen masallaci ne ko aikin sa cikin masallaci ne eh ina tambaya yanzu haka ce ga liman ratibi aikinsa shine jagoranci mutane salloli guda biyar haka ne ko kullum ya kamata a ce yana nan to akwai wani aiki ne da liman ratibi yake yi a wajen masallaci oh akwai daura aure akwai raɗin suna eh inda za a baki wani abu ba a baki ba kuma ya warware auren warware sunan Eh. a to ai na za ku kawo waɗannan abubuwa to shi yasa kamar wannan wata magana ce da aka faɗe ta kalamun la magana ce wanda yake la na wa an yarka ala satin manara sannan makaruhi ne ya hau wani tudu a masallaci ko ya hau hukumiya na kiran sallah na masallaci malamai suka ce duk waɗannan suna cikin masallaci sai dai suna wajen masallaci amma in dai a cikin masallaci suke to wani lokacin mutum yana son shan iska ku dubi masallacin maka ko na madina idan mutum yana yi tikafi a kasa wani lokaci zai je yana da sha'awar ke sallah a can sama sallah a can sama sai ka ga ya fi daji sai ka hau ƙololuwan ƙarshen ɗakin kaba ko masallacin annabi shi ma can sama fili ne ana hawa saboda idan an cika sukan bude wajen sai mutum ya zauna a wajen za ka ci abincinka za ka yi baccinka da inda za ka abin nan ba ka da matsala kuma za ka iya yin sallah a wajen eh, to kaga idan ya kasance ladani ne na masallaci wajen masumiya da yake hawa dama ko inda aka yi da dan matakala da inda za a dan kishin gida da inda zai yi buɗe bakinsa ko ya yi kurdinsa in akwai hayaniya cikin masallaci zai iya hawa wannan kusuriya lokacin kiran sallah ya sai da haurawa sama eh don akwai masallatin da kun ga waɗannan hukumiyar da kuke gani hawa yake yi kwarai da gaske lifta aka samu sa ba irin na kasan ku bari muta ba ta zama A eh, lifta kawai in ya danna zai hau ya je har can kololuwa daman da lasu kan a shirye kawai dannawa zai yi kiran sallah shi yana ganin duk gari wani lokacin ba kyamara ya gwado shi ba ba za ka gani shi ba sai ba za ka gaishe ba eh. wannan kenan wa an yi wa'aziyya ko ya je ta'aziyya haka ne mai tikafi ba ya zuwa ta'aziyya wasu malamai sun ce makaruhi ne mai tikafi ta yi je ta'aziyya wasu kuma suka ce in ya je ta'aziyya tikafi ya baki mun baya daga cikin abin da aka ce mutum ya fita ya je wa an yi hanni'a ko kuma ya je ta yi murna wani mutum ya samu kubuta ko ya samu wani alheri ya je ya tafi murna inda dai kana itikafi ba za ka yi wannan ba sannan ma an yi a take fa gaira makfiye ko kuma ya yi itikafi alhali kuma bai gama haduwa ba sai dai wani irin haduwa ke magana eh, na abin da ya shafi abin makarufi kaga yanzu za ka yi itikafi a nan sai ka zo kai ba ka bar abinci a gidanka ba babu abincin da za ka ci shikenan sai ka zo masallaci kana maula kana faram don ka bai yi a waje ai inda za ka yi itikafi a nan ka shirya amma in za ka yi itikafi a makka ne ko a madina wannan ba ruwanka da maganar abinci don sai ka fita za ka saya sai wani ya baka kaza gaba ɗayanta kuma duk cinka ba za ka iya cinyewa ba idan an baka guda ga dan uwanka ya nemi ka baki rabi ka hana shi kace da asuba za ka ci sai ka gama ajiyewa kana tashi da asuba sai wani ya kawo leda guda biyu na kajin sai ya biya gaban ka fred eh abu wani malami da ya taba mana ruwa ai ba zan manta wannan abin ba amma kuma ba zan faɗi sunansa ba eh wanda bai aikin haji muna dawowa daga arfa sai aka je ko mana ruwa aka yi warwatsu aka je ko mana jos nan ma aka yi warwatsu da suka ga abin ya kare suka sake je ko wani sai wani malami ya cafke irin wannan leda na jus din nan sai ya cafke kawai sai ya sa a kafaɗar za irin wannan ma tafiyan wahala a wahala ake eh amma sai ya cafke saboda wannan jutsin wato in a najeriya ne sai wane da wane ne suke sha amma gaki an ko mana fi zabi lillahi kun san daga mota mai tsawo wanda daga nan ta kai kan kwalton nan mota in baka taba gani ba to in ka je za ka gani duk abinci ne a ciki ni na jin ma gaba ne sukan zo su aje taragon ne kawai su fitar da kan saboda akwai cinkoso kwarai da gaske sai bayan mutane sun rasu sannan su zo su daga abinci inda ka san kwantena to haka je hoye makale muka yi tafiyar sa ya hana mu kenan muka haƙura eh muka ci gaba da tafiya sai da muka gyafa tafiya kawai sai muka je muka samu ga irin wannan jus ɗin da makamantansu kawai duk wanda yake so ya dauki kasan din sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan kuma malam ya yi wahala ke eh ma yin ka hana wani Allah ya da eh akara makallahu na'am don haka idan mutum zai shiga itikafi sai ya nemi abin da zai ishe shi domin kun ga babu yadda za a yi mutum yana cikin itikafi kuma ya fita yin sana'a domin abincin da zai ci na sufur ko na buɗe baki tunda ya shigo aikin ibada ne wa yusahabu al-itikafu bi ramadana A anan mala yake musahabi ne itikafi cikin watan ramadana amma kun san a can baya mun ambata inda za ka yi kafi wajibi ne ka yi azumi sai dai ko na dole ko na nafila ba lallai sai wata ramalana ba wa ya ta'akkadu fil ashril akhir min wato mustahabbancin yana karfafa a goman karshe domin lokacin da annabi ya fi yin itikafi shi ko da yake annabi ya yi da farko ya yi a tsakiya ya yi a karshe amma sai dai itikafinsa ya kare ne a karshe eh, tunda kafin ya bar duniya kwanaki ashirin na karshe faslun sai wani fasali na musamman ya kulul itikafu itikafi yana ɓaci ne bi fi'ilin kaba'ir da aikata babban laifi wannan abin da masabar malikiya suka faɗa kenan da waɗansu masabobi suke idan mutum yana itikafi sai ya aikata babban laifi daga cikin manyan laifuka kan zina kamar zina wa shirbin hamra ko ya sha giya wal kaze ko ya gunduma ƙariya wal qasfi ko ya ko bil jima' kai ko da ma ya sadu da iyalin kare da daddare ko da rana wa mukaddimatihi ko abubuwan da ake kafin saduwa kal qubla kaman ke laylan aw nahara da daddare ko da rana ala wajhi kahwa bisa dukkan sha'awa ba wai abin da ya zama kana so ta yawo mutum ba kamar wanda ake waya to lalle itikafi ya baci wa bil akli wa shurbi nahara haka idan mutum ya ci ko ya sha da rana kun ga kenan idan mutum ya karya azumin sa da gangan da rana itikafin sa ya kare to ko da ma da wani uzuri ne tunda kun ga baya azumi to ya zai yi itikafi ko da yake sun ce idan na rana ɗaya ne yana iya jonawa yana iya ci gaba eh, eh? wa haini haka ma da jinin al'ada eh, na tsallake shi kuma na gan amma sai na tsallake da jinin al'ada idan mace tana yi tikafi jinin al'ada ya zo mata yi tikafin ta ya baci mun yi bayani a can baya haka wanda ya karya azumin sa ya ci koyi da rana da gangan wa bil khuruji min masjidi haka ma idan mutum ya fita daga masallaci ligairi ma'ishatin ba tare ga wato ba domin abin rayuwa ba domin saboda in babu abinci zai iya zuwa ya je ya ɗauko abincin sa babu ɗan aika ko ya je ya sayo idan babu abinci shi yasa ake son kuɗinka yana tare da kai auli ne da hajjatul insani ko kuma ba bukatar ɗan adam ba kamar asibiti yana gefe tunda mafi yawa an kaje manya-manyan masallatai na duniya za ka samu asibiti a gefe wani ma asibitin na ciki eh. don baka da lafiya kana yi duka ji sai ka asibiti kana kusa da wajen ba sai ka yi tafiya mai nisa ba Ba mun babu wani uzuri mutum haka kawai ya kama hanya ya fita abinsa yana ta shawagi wai don ya shagin sa to yi tikafi ya ba shi a shi dama mai gama shiryawa bai fito yi tikafi sosai hmm. dai malamai da yawa sun tafi kan cewa mutumin da ya sha giya yana itikafi shine itikafin sai lalace amma mutum ya yi ƙarya ko ya yi gulma itikafinsa bai lalace ba sai dai ya ta istighfari amma ka ga masabar malikiya ko gulma ma kai itikafinka ya lalace kaga wannan shine zai nuna maka cewa idan ka zo ka samu abokin tadi ba za ka zauna ku yi tadi ba sai yanzu tadin aka tashi daya biyu uku hudu to ba za a yi gulma to kai kuma ka shigo yake kafi tunda gulma ai kabiratu min al-kaba'ir ɗaya ne daga cikin manya-manyan laifuka sai a kiyaye albabu sadir sai babi na kida fil hajji dangane da aikin haji wa huwa wajibun fil umri marratan wajibi ne a cikin rayuwa sau daya mutum ya tafi aikin haji sau daya ya sauke farali ayin da Allah yake cewa walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila walillahi ala nasi ala nasi shine yake gwada wajibi amma sau daya lokacin da manzo Allah ya karanta wannan yake bayani sai wani mutumi yana tambayar sa yace a fi kulli amin ya rasulullah a kowace shekara ce zamu je aikin haji manzo Allah ya shiru kaman bai ji shi ba da aka ji ma ya sake yin magana shi ma sai ya ce a kulli amin ya rasulullah shi dai ya matsa sai an amsa masa tambayarsa kusa ana iya samun yin waɗannan yanzu kana wani bayani shi wani yana tunani yana da tambayarsa kuma in kace za ka bi irin wannan to karatun ma ba zai yi ba karatun ma ba zai yi ba sai maza Allah ya ce kai ya ce lau kultu na'am la wajaba da na ce na'am to da kowace shekara dole mai kudi ya tafi aikin hajji kamar yadda zai yi zakka in ba haka ba Allah zai maganin sa eh ya ce wa lam ne kuma ba za ku yi ba za ku yi ba don fitar da zakka ya bi sauki akan tafi aikin hajji na jiya sama kaga da ba a farlanta ba kuma wani sai ya dora wa kansa shi kuma duk yadda za a yi ko baki sai ya yi ya tafi aikin hajji ya gama shekara guda yana barna wai zai je aikin haji tunda annabi ya ce duk wanda ya tafi aikin haji wa lam yarfut wa lam raja'a ka yawmi waladatu ummu zai je har ya dawo yana gulma zai je har ya dawo yana yaudara eh mun wani mai kudi yana buga masa sai ce babu damuwa in na dawo za mu yi tattalin na kuma matsalul gani zulmun ya sa wani aiki wanda yana neman na abincin da zai ci ya biyansa ya ce sai ya dawo daga aikin haji ai wannan zalunci ne saboda idan kana da shi ka ki ba da mai haƙƙi haƙƙinsa annabi ya ce zalunci ne masu hali ya kamata su gane wannan yana daga cin abin da yake kawo musu rashin albarka cikin abin da suka mallaka Ga gaba kudin ba zai bayar ba saboda tsaban mugunta wato sai lokacin da ya ga dama to zalunci ne kuma ba alheri ba ne to don aka mutum ya je ya sauke farali sau ɗaya a rayuwarsa shine abinda masabar malikiya suka ce ya zama wajibi duk sauran ba wajibi ba ne sai dai in kana da hali duk shekara ka tafi aikin haji domin yana kore talauci annabi ya ce yana kore talauci da aikin haji da umura Eh, ina jin halayi yasa yan Najeriya suke ribibin tafiya don ya kore musu talauci ko wani kuma sai ya yana sauka a ya kwadi FCC za su kama shi ko NDIC banki su kama shi sarai da gaske saboda ya ci kudin banki sun za ko waɗanda suke cin kudin banki ba abin da ya sha musu kai mutum zai je karko baki ya cinye ya sake zuwa wancan banki ya karko ya cinye tsoron da aka zo ana dubawa NDIC suka rufe bankin da yanzu suka sake raruma waɗanda za su kwaso sai dai akwai manya-manya jigajigai da suke yin haka saboda zalunce ku kuma mutane sun tara kudin su sun cinye musu kudin su kuma ba abin da aka iya yin musu saboda suna tare da gwamnati to amma gwamnatin Allah ba su da kowa eh, don gara gwamnatin mutane ma ta kama su akan gwamnatin Allah don kamun gwamnatin Allah babu daji wa huwa wajibun fil umri marratan ala al-hurr al-mukallaf a bisa da wanda yake balige almuqtati wanda yake da dama in baka da dama baka da lafiya ba ce ka tafi aikin haji ba don akwai wahala ko yanzu ma da ake tafi aikin haji akwai wahala kuma abin da yake kawo wahala shine sun koson mutane yau ma muna taji da wani memba yana cewa to ai ta dai sai mu addu'a dai Allah ya sa dai bana ba da dama a yakin haji eh, domin abin na alamu suna nuna coronavirus tana so za ta mamaye najeriya kuma daman ba ba da dama ma wa najeriya ta ji aikin ba domin yana jin kowa jiya ma an samu masu coronavirus guda 600 da nawa ne eh sai dai kusan da wani waje kuma ba mu yarda da abin na din domin tuwa-tuwa ta shigo ciki eh ta wani waje kuma mu Allah ne ya sauke mana don da Allah ya yi ka baki sai ya sa kafin coronavirus ya tafi da kai wato shi ma corona sai ya ji jiki eh amma kaga tura na kullum mutuwa suke yi kare kenan Allah ba zai hada maka abubuwa guda biyu wanda ba su da daɗi ba tunda Allah ya yi ka baki sai ya kasance ka na wato kaman wani anti-coronavirus ne mun ga abin kaji mutum ya mutu a coronavirus yana daukar lokaci ya sa ma aka ce duk waɗanda ake ganin suka mutu saboda akwai wata cuta idan akwai wata cuta a tattare da su ya kasu abin da tolakon su yakan mutu gaba daya waɗansu kuma ma an Allah ya riga ya kaddara kwanakin su ya kare ne shine aka yi ta na mutane aka yi ta liƙe mutane gwamnatocin jihohi suka yi ta takura jama'a suna son a ba su biliyoyi daga gwamnatin tarayya to yanzu ga ni ban jana maganar biliyoyin ba amma sai ka ji a Najeriya an samu ɗari shida an samu ɗari biyar an samu ana ta kakkaf kasafta ki wa jihohi yanzu an ce gwamnoni guda biyu ma sun kamu sun sake killace kansu to ire-iren waɗannan ba mamaki saudiya su zo su ce ba za ta bi aikin haji ba su ce bana ma ba za a je aikin haji ba to shi yasa dole mu yi addu'a Allah da ya sauke mana wannan fitina eh, tun da yanzu an ce an samu maganin covid-19 har an fara yi ma kasashe daban-daban daman su turawa yake ya fi halakawa to mai yiwa zuwa wata biyu wata hudu eh, turawa su san ko'ina an samu maganin. to hala za a dan samu sai Allah ya sassauta mana na'am al-mustafi wanda ya samu dama sai mutum yana da lafiya wala ya ku illa min muslimin aikin haji baya inganta sai daga musulmi anan ya ce min man muslimin ko ana man yasa eh, min muslimin daga musulmi wanda ba musulmi ba ba zai je aikin haji ba yaron ya je aikin haji in ya balaga sai ya sake bawa in ya je aikin haji shi ma idan aka yanta ki sai ya sake wala huwa arba'atu arkan amma akwai rukunai guda hudu al na farko al-ihram shine ihrami bi zamanin makhsusin a lokaci na musamman ihrami ya kafa kashe biyu niyan aikin haji da kuma sa waɗannan kayayyaki niyan aikin haji ana yi ne a cikin watanni guda uku shine lokaci ke fantacce watan shawwal wa zulqada da watan zulqada wa zulhijja da watan zulhijja da masabar malikiya kamar yadda wannan ya ambata wasu malamai sun tafi akan cewa duka watan zulhijja yana ciki wasu kuma suka ce kwana goma na watan zulhijja to mushkilan ita ce in ka ce kwana goma na watan zulhijja to zaman mina baya cikin yaushe ake zaman mina sha ɗaya da sha biyu kuma limanta aka sha uku shi ke nan da sha ɗaya da sha biyu da sha uku ba su a cikin kwanakin aikin hajji eh? kun gani to akwai matsala shi yasa aka fi goyon bayan watan zilhijja ka ka gaba ɗaya kamar yadda aka ambata a wannan ki yake ba da dama idan ka tafi aikin hajji a cikin waɗannan watanni to in kayan aikin umura ka zo ka hada da aikin hajji to ka yi ta ya kamata a gani in za ka yi ka sai dai ka yi a cikin ramalana ta je baka dawo ba don akwai yan najeriya da suke makalewa tun da wayo mutum sai je ta wakan buya da da jami'an tsaro da yake a cikin wata ramalana ma wato har zuwa dan bayan sallah ba su cika kame ba saboda mutane suna da yawa kuma ana sallan azumi suke ba da dama mahajjata su fara shigowa to sai kaga mutum yana tawala har ya je ya yi wata hudu ko wata biyar a saudiya kuma yana rayuwa da sabi wannan idan da aboki ya gangaro kowa kuma ya yi. Eh, wannan wata hudu wata biyar sai ya sayi abinci to abin da yake magana shine ranan ɗaya ga watan zil abin nan watan shawwal shine sallan azumi ko sai kayan azumin ka gaba daya shi gari aka yi sallah sai aka ce maka ga kujeran aikin haji kuma an dauki nauyin gidanka ma na tsawon wata uku ga kuɗi nan an baka sai ka kintsa gidanka ka kwashi wanda za ka kwasa ku tafi ga jirgi nan kawai ga tikiti kana zuwa kawai za a ba ka ga masauki ma ka zauna ko watanni na ba za ka yi to kana iya zuwa saudiya ranar ɗaya ga watan shawwa da niyan aikin haji in ka ga dama ka gabatar da umra in ka ga dama ba ka je ka yi dawafi na alkudu in ka yi dawafi na kudu mai kuma sai ka zauna shawwal zulkida har zuwa zulhijja sai dai matsalan sun mutumin da zai aikin inji ifradi ko kirami shi ne in yaje ya sa ɗaya ihramin da za mu yi magana a kansa nan gaba to ko babu cire ba in kasan za ka yi wannan to tun daga gidanka matarka ta koya maka yadda ake ɗora zani da yadda ake kwana da zani a kwarai da gaske da yadda za ka zauna da shi da yadda za ka kwana da shi da yadda za ka yi ta zirga-zirga saboda in kasa waɗannan kayayyaki fa babu cirewa kai da riga da wando ko da babbar riga sai ranar da aka sauko daga arha da ya sai mawa shi gari tukuna an gangaro an zo an yi jifa ko an yi abin nan ku lifada ko an yi hadaya an yi hatsi saboda duk waɗannan watanni ka kaf gaba daya wato watanni biyu da kwanaki goma watanni ne na takunku to dalilin da ya sa wajen suke bari sai ranar ɗaya ga watan bilhijja sai suke bari su tafi saudiya sai su je da niyyar suna zuwa da niyyar su sun sa waɗannan kayayyaki ka gaba za ka haɗa da mutumin da wata biyu yana fama da wannan kaya ba sun aiki ne gidaji ne na'am ya al alihiram ko بزمن مخصوص وهو شوال وذو القيدة وذو الحجة ومكان مخصوص سنن دورين مسمى ba wai ko ina ne idan ka je zaka dauki niyyar aikin haji ba ka ko a nan Najeriya ka sa ihrami din yayin da zaka shiga jirgi to ba za ka fara labbai kallahumma labbai ka ba sai dai kai don okana eh na san wani da abokinsa sai ya ji da ya juya ya ce labbai kalla sun malabbai ya ce wani to an zuwa amma da na nema ba na fasa ba na so tun da akwai kyaki a cikin abin eh, to wanda sai dai ka yi kawai wani saboda ka yi kokana ko kuma kana kokarin tarbiyyantar da kanka amma akwai inda ake kulla niyya waɗannan wurare kuma suna nan daban-daban bangarori ne daban-daban kuma kowane bangare idan ka bi zai kai ka ga ainihin makadakin ɗakin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine darasinmu na gaba insha Allah ta'ala abinda muka fala daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah ya gafarta mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.